Ƙungiyar ƙwadago a jihar Filato ta ba gwamnatin jihar kwanaki goma sha hudu ta warware matsalolin da suka shafi haƙƙoƙin ma'aikatan jihar ko kuma ta fuskanci yajin aiki daga ɗaukacin ma'aikatan jihar. A taron manema labarai da ƙungiyar ƙwadagon ta kira tare da goyon bayan takwarorinta da ke aiki a sassa daban-daban a jihar ta Filato. Ƙungiyar ƙwadagon ta ce idan har gwamnatin jihar ba ta biya buƙatun ma'aikatan ba, a wannan karo dai za ta fuskanci mummunar yajin aikin da ba ta taɓa gani ba. kamar jibrin bancir shine shugaban kungiyar kwadagon a jihar plateau bara mun kira irwaga taro domin mun tura wa gwamnati takarda akan matsalolin ma'aikatan jihar plateau da na kananan hukumai da malamai firamare amma tun daga nan sai nuna mata cewa gwamnati ba ta da niyan a sasanta wannan matsaloli da suke adaban mu to mun ba su lokaci nan kwana talatin kaga har ya wuce kwana sittin ma zuwa yanzu sai muka sake ba su wani takarda na tuni na karshe muka tura musu kwana goma sha hudu muka ba su domin a samu a sasanta wannan matsaloli namu in baka ba to na gari daga karshen shi ba mu da wani mafita wanda mu janye eh, dan aikokin da muke wa gwamnati farko albashi da ake biya ma'aikata tun watan goma bara ba biya ma'aikatan jihar plateau ba pension tun watan bakwai na bara kasan wadan ko sofofi ne ai gashi sun gaji ba biya su ba kuma ma'aikatan ƙananan hukumomi da suka baraki tun alif dubu da goma sha ɗaya ba biya su su ba zuwa yanzu nan kuma lokacin da aka yi albashi mafi kankantan nan a alif dubu biyu da goma sha ɗaya akwai watanni shida da ɗan bambancin da abin da ake biya mun shirya da su mun sa hannu mun yarjejeniya cewa duk za a biya su amma zuwa har yanzu ba a biya ba kuma kaga karin girma da ma'aikaci yana aiki yanzu shekara bakwai duk tun da wannan gwamnati ta zo ba a yi mana wayannan ba to ya zama to cewa aiki da ake ciki kusan dai ba riba kenan yanzu Shi ma majin kungiyar ma'aikatan dakon man fetur a shiyar Arewa, Comrade Adam Ali ya ce su ma za su ba da goyon baya ɗari bisa ɗari wa ma'aikatan na jihar Filato. Ai duk wani ma'aikaci yana ƙarƙashin lebo ne ai. Mu ma ma'aikata da abin da ya taɓa yatsa ya taɓa gangan jiki. Duk lallami da za ka yi da gwamnati in ba ka fito ta afsaci ba, sai ga abin yana gagara. Wannan yajin yajin aikin da za a je ba wai a so ne za a je ba dalili ne yasa za a je wannan yajin aiki amma fatan mu a samu maslaha shi mai girma gwamna ya saurari ma'aikata da kunnen basira ya san cewa irin halin da suke ciki suna halin haulayi ga ma ra'ayoyin wasu ma'aikatan sunana comrade gunshin yalin state chairman nigerian union of teachers plateau state wing to mu malaman makaranta inda za gaskiya saboda allah an biya mu zuwa watan sha biyu amma muna da watanni hudu na juntu september wanda gwamnati ta rike bata bamu ba na 2012 sannan kuma akwai outstanding arias namu na annual increment shekara uku kenan bana ba bamu ba sunana comrade kabde s lar wata uku ba samu labashi na ba da gwamnati sun gaya mana gaskiyar ga abin da ke tafiya in ba ba su allocation a can ba mu sani A ɓangaren gwamnati kuwa shugaban ma'aikatan jihar Plateau Ezekiel daliok ya bayyana cewa gwamnati na kan ƙoƙarin biyan ma'aikatan haƙoƙinsu. A yanzu haka dai ma'aikatan lafiya a jihar Plateau suna kan shan yaji tare da ma'aikatan lafiya na gwamnatin tarayya da ma'aikatan shari'a. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.